Masu kallon mu mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda muke malama ko in ce malamin mu take mana bahsi akan abin da ya shafi mai ciki abin da ya kamata ta yi da abin da ya kamata ta ci da kuma wani yanzu take jawo mana hankalin magidanta da su taimaka ma matansu masu ciki domin a lokacin ne suke neman bukata. Malama bismillah. Yau wato malama kamar yadda muke bayani akan cewa lallai ya kamata 'yan uwa mm-hmm. magidanta mm-hmm. su taimaka ma 'yan uwanmu mata mm-hmm. a lokacin da mace take da ɗauke da ciki kamar yadda muka kawo misali akan cewa za ta iya ganin wannan abu yau tana so eh, za ta iya cin wannan abu gobe ba za ta iya ci ba ko kuma in ta ci za ta dawo da shi ko kuma wata za mu gani kamar yadda muka yi magana akan cewa ita komai tana ci to kada ya kasance saboda wasu za mu gani wasu matan lallai abin tausayi ne yanayin yadda ake ganin su abin tausayi ne sosai wata idan kika ganta ilahi an zuban mata da hawaye saboda yanayin yadda take wannan laulayi dan na ciki wata za ta ki gani misali za ta ga ko wani abu dai haka ko misali a ce za ta ga yau ta ga shinkafa da mai da yaji ta ce ita take so ta yi shi kuma dan uwa ya je ya kawo wannan abinci din mm. ya kasance ta dafa amma ta kasa ci mm. to kada dan uwa ya fushi mm. ya ce ke kika ce ke kina son abu kaza amma yanzu ga yanin na kawo maki kinkici. ba laifinta ba ne ba ba daga gare ta abin yake ba ta ji tana son ci din amma a lokacin da ta dafa kuma sai ta ji ba ta son ci ba ta bukatar ta ci ko kuma idan ta ci za ta zo ta dawo da shi to kada mu kasance kada ɗan uwa ya kasance yana ya zo yana mata faɗa akan cewa ita ta ce tana son abu kaza mm. yanzu kuma gashi ya kawo mata wannan abun yanzu ta zo ta ce ba ta so mm. gashi nan kuma ta ja yayi asarar kuɗin shi lallai mm. ba haka bane ba haka mai wannan ɗabi'a ce ta mai ciki za ta ji yau tana son abu kaza amma da ta samu abun kuma za ta za ta ji ba ta son sakamakon canjin da ta samu kenan a sakamakon canji saboda daɗin ɗan uwa ne ya kasance yau gashi mai gida mm. daɗin mai gida ne ya kasance yau ga shi iyalin shi mm. lokacin da take ɗauke da wannan ciki ɗin mm. ta ji tana son abu kaza har ya je ya siyo mata ya ga kuma ta ɗauka tana ci to idan idan bata ci ba kada ya fushi kada ya fushi ya kasance ya kyale kawai dai ya duk abin da dai din take bukata in dai da hali ya nemo mata shi idan kuma zai kasance wannan nema din ba wai za a iya samun abin tunda zaki gani akwai wasu abubuwa da zaki gani ko a kallon fina-finai ne mutum mm. zai gani sai ya ji kawai yana sha'awa abin nan alhalin kuma a ƙasar babu wannan abu mm. to kin gani ya dai ta yi hakuri a wannan bangare din mm-hmm. amma lallai ya kamata a ce musamman wajen kuma ya zamanto cewa ta matsa kenan yawwa mm. in dai tana buƙatar wannan abu din to lallai ya kamata a ce in dai shi mai gida yana da hali to ya kokarta ya siyo mata ya yi mata wannan abu din saboda ita kaɗai ta san wani irin abu ne take ji mm-hmm. ita kadai ta san wata irin rayuwa ce ta shiga mm. saboda wasu masu cikin za mu gani kowane lokaci cikin fushi suke mm. wasu kuma za mu gani a farkon da suka dauki wannan ciki din mm. kawai sun keɓe wuri guda ba su son shiga cikin mutane ba su son tsawa ba su son ma magana irin da yawa din nan me ke kawo haka sai mai gida ya tunani akan cewa shin da haka ita wannan uwar gida din take mm. idan ya tunani zai ga lallai ba haka take ba lokacin da ta samu wannan ciki din ne mm. ta zo ta yi wannan canji din mm. to me ya kamata ya yi sai ya bata lokaci saboda abin na lokaci ne ba da goma abin zai yi ba wani bai yi yan watanni ba ya riga ya gama wannan abin zai dawo kuma ya koma daidai yadda yake ci gaba da mu'amalar shi a cikin mutane wani kuma za mu gani a'a wani abu ne yake son ji kamshin shi hmm. kamar turare hmm. ila mai gida zai sa turare ta ce kai a yau ban san wannan turare din me hmm. yasa kake sa shi to kada ka ce ke da abin da aka yi kici baki so baki so ni he na sa kada ka cuta mata a wannan bangare din tunda ba ta so sai mai gida ya yi haƙuri ya aje wannan turare din gefe guda sai ya samu wani kuma in ma ya fita sai ya sa yawa in ma ya fita he ya je ya sa abin shi kin ga dai ba zai dawo gida din ba ballantana ta ji wannan kanshin turare din har ta ta ji ba ta son wannan turare din mm. ka fita in ka fita daga cikin gida ka sa abin ka ka tafi mm. in ma ba za ka yi wannan ba sai ka aje wannan turare din duk ranar da ta ji tana son kanshin ko kuma ranar da ta haihu mm. ka ɗauko turaren ka kasa a lokacin za ta ce don me ka sa wannan turare din ba za ta ce ba saboda wannan abin da ya sa ta dama a lokacin ta ji wannan abin ba ta son shi ciki ne amma kuma yanzu ya riga ya fito kin ga kenan za ta koma daidai yadda take komai za ta zo ta rika cin abincinta yadda take so komai za ta rika ci saboda wasu zamu ga hatta abincin ba su iya ci kowane lokaci cikin wahala suke gashi suna son cin abincin amma su kaɗai suka san yadda suke ji a lokacin da suka ci wannan abincin kamar sun ɗauki wani abu wanda yake mai kamar wanda zai ƙona masa rai ko kuma wani abu wanda za su ji zafin shi sosai a cikin jikinsu kamar haka ne suke jin wannan abu kwata-kwata ba su so wata hayaniya mm. wani motsi tiwu mm. wasu za ki gani masu cikin nan ba su san shi mm-hmm. to kuma kin ga duk waɗannan abubuwa ɗin sai da taimakon mai gida sannan mm. mace mai ciki za ta kasance ta samu sauƙin rayuwarta a lokacin da take da wannan hali ɗin kada ya kasance mai gida ya zo yana takura mata a kowane lokaci ya rika lallabarta ya rika taimakonta taimako ba wai ana magana akan cewa kawai ya siyo mata wani abu bane ya kawo mata shine ya taimaka mata mm-hmm. a'a a lokacin da mai gida yake da hali mm. kana zaune ba inda zaka je ko ka dawo shago mm. ba ta wanke-wanke ba taimaka mata mm. kai mata wannan wanke-wanke din shara ce ba ta yi ba kana son kai kowane lokaci ga wurin nan da tsafta saboda aikin kowa yana bukatar lokacin da zai dawo gida ya kasance ya ga gidan shi a tsaftace mm. sannan ya ga iyalin shi ma cikin tsafta mm. to kin gani wannan zai ji daɗi sosai ko abinci ne ma aka kawo mashi a wannan lokacin zai ji daɗin cin wannan abincin saboda mm. kin ga ko ina wannan yana da yawa yana da tsafta to kada ya kasance ita ba ta iyawa ba ta iya tashi ta je ta yi wannan aiki din kuma zai iya yi wakila ciki ne na farko ba ta da wani wanda zai taimaka mata ko kuma ko da akwai kafin ya zo fa kila tana da wasu yan uwa wasu kuma za mu gani aikin gani wasu ba a cikin garinsu ba ne ba mm. suke yin aure din wani mm. gari ne can daban suke zuwa kin mm. gani in banda kannan miji ko kuma yan uwan miji in ma tare suke kenan yawwa in ma tare suke kenan to kin gani ba ta da wani wanda zai taimaka mata kai ɗin nan dai kai mai gida kai ne wanda zaka taimaka mata to ya kamata a lokacin da ka dawo gida ka ga wannan gida din a ya mutse. ita kuma ga ta a kwance ba ta iya yin komai gashi tana ma jin yunwa ta tashi ta ɗauko abin da za ta ci abin ya gagare ta to ka taimaka mata a lokacin da ka dawo ka ga wannan gida din a yamutse mm. in wanke-wanke ne ba ta yi ba taimaka mata ka yi wannan wanke-wanke mm. shara ce ba ta yi ba mm. taimaka mata ka yi kai hatta abinci in ba ta dafa ba kada ka dawo ka tattawai mai ciki ba ta yi abinci ba ka fara faɗa inda kake shiga ba nan kake fita ba kin ga mun karanta a baya cewa ba a san mai ciki ta ji tsoro ba a son mai ciki ta ji tsoro to kin ga kenan wannan sakamakon wannan faɗan da ya zo yana mata za ta razana mm. za ta ji tsoro amma kuma ba wai ana magana a nan guraren ba cewa kada wai mace ta tunanin tana da ciki ta ce mm. to ai tun da yanzu gashi an riga an faɗi to shi kenan a'a ba haka ake magana ba mm. za ki iya ki tashi ki abinki ba wai kuma kawai mutum wai ya langwabe ba akan cewa baya iya yin abu a nan muna magana magana ne akan akan waɗanda suke da lalura waɗanda lalle lalle ba za su iya yin wannan aiki dan ba mm. kuma ba wai ana magana akan cewa wai wajibi ne ba sai yayi maki wannan abu kada kuma ki zo ki ta masifa kina mashi masifa akan cewa yanzu ba ganin gida ga yanan da yayi mm. kaca kaca ka dauka har da akalla ka dauka ka taya na mana amma ga yanan baka dauka kar ki mashi haka kada ki mashi fada mm. kin ga kenan nan kuma wani abu ne daban zai shigo ana magana ne taimako saboda shi ma kamar yadda muka yi magana akan cewa zama aure taimaka ma juna ne hmm. ka taimake ni in taimake ka ke ma akwai wata rana hmm. wanda zai shi ma akwai wata rana wanda ranan nan yana buƙatar taimako sai ki taimaka mashi hmm. to shi ma haka a wannan yanayin da wannan mai ciki din take ciki iyalin shi take da ciki lallai ya kamata a ce yana taimaka mata din hatta abinci idan ya iya ke ko da a ce ba dai tana a cikin gidan ba Da hmm. yabo gishiri zo ka nuna mata in na sa wannan gishirin a wannan girkin yayi hmm. da haka da haka hmm. in wani abu ne za a zuba bai iya zubawa ba to taso da Allah ki lallaba ki zo ki zuba duk wannan ba matsala ba ne ba kin gani yawa kin ga gidan ba wanda zai ji kansu a kowane lokaci aka shigo wannan gida din ba ma za a ce gidan mai ciki ba ne ba saboda gidan a kowane lokaci kamar yadda yake a da a haka yake me yasa wannan abin ya zamanto haka saboda taimakon shi taimakon wannan mai gida din ya kasance wannan gidan ya yi haka mm. da ba ya taimaka mata haka zai kasance a mutane su zo gidan mm. gida kace-kace ita ga wata kwance ba ta iya yin komai mm. to kin gani lallai ya kamata a ce a tsakani akwai wannan taimako din kada ya kasance mu bar iyalin mu suna da ciki ya kasance ba wani taimako da muke musu mu riƙa taimaka musu wajen kwantar musu da hankali idan mace take tunanin cewa lallai tana tunanin ko ba za ta rayu ba saboda yawanci masu ciki za ki gani ana cewa to ga mu dai ba mu sani ba mu rayu ko kan mu rayu ba za mu rayu ba zai iya yiwuwa wajen haihuwa ko tana haihuwa ta rasa ranta ko kuma wajen haihuwa ta rasa kan ranta ko kuma kafin haihuwa ta rasa kanta Allah ta'ala ba abin da ba zai iya yi ba to kin ga kenan a lokacin zaki ji tana ni dai ban sani ba ko hmm. in rayu ko ba zan rayu ko kuma ban sani ba shin wannan ciki din hmm. zan iya haihuwar shi da kaina ko ko yanka ni za a yi yawa aiki za a yi min a fiddo wannan yaron hmm. to ka kasance mai kwantar mata da hankali a ake kau da Allah ki daina wannan magana insha Allah ai lafiya lau zaki haihu kake damu kada ki ji komai duk irin waɗannan maganganu maganganu na kwantar da hankali shine ya kamata a ce mai gida ya rika ma uwar gida Ba wai lokacin da take wannan surutai ɗin ba cewa ƙila ma yanka ni za a ce mata ai ni ma dai haka nake tunani. To kin ga anan guraren yawa ya ƙara tsorata ta. Kin ga anan guraren ba wani haɗin kai kenan ba wani yanda za a ce a nan guraren wai mai gida ya sa wai gida wai a nan guraren ta ya kwanta. A kowane lokaci tunanin abin ne za ta ragai. Amma a lokacin da ya zo yana kwantar mata da hankali na a kada ki damu ai Allah ta'ala yana iya yin komai wannan insha Allah lafiya lau ki haihu a dai ci gaba da addu'a mm. saboda ita ce makamin mumini addu'a mm. to sai ki gani mace ta samu kwanciyar hankali mm. zai iya yiwa ko waje ne ta je aka bato mata rai ta dawo gida cikin wannan bashin rai din taimaka ka kwantar mata da hankali saboda ta samu lafiya yaron cikin ma ya samu lafiya to duk waɗannan abubuwa din shine ya kamata a ce mun riƙa yi ta yadda za mu gani cewa ita uwar gida da take dauke da wannan cikin ta samu mm. lafiya ta haihu lafiya kuma shi ma yaron da yake a wannan ciki din mm. shi ma ya samu lafiya mm. sannan ya fito cikin koshin lafiya A takaice dai kenan abin da ya kamata mai ciki kenan ta yi lokacin da take ɗauke da cikinta. To malama mun gode da wannan. Sai kuma bayan ta ɗauki cikin, mm. shin akwai wasu abubuwa tunda ai ciki marhala marhala ce, mm. wata daya har zuwa wata tara ake haihuwan yaro ko. Mm. To akwai wasu abubuwan da ya kamata ta yi daga farkon wata ɗayan cikin nata da ta ɗauka zuwa ƙarshe? eh lallai akwai abubuwa mm. saboda akwai wata na farko za ki ji mm. an ce ga abin da mai ciki ya kamata ta ci mm. wata na biyu ga abin da ya kamata ta ci wata na uku ma har zuwa karshe kamar ai zuwa wajen likita ne za ki ji an ce ta rika yin wasanni ga za a koya mata yanayin yadda za ta rika yin wannan motsa motsa jikinta komai za a iya koya mata mm. za a ce to ga wannan maganin ki sha daga nan zuwa wata kaza mm. duk irin waɗannan abubuwan da likita yake magana a kan shi to addini ma ya tsara mana waɗannan abubuwa ɗin mm-hmm. addinin musulunci bai bin mu haka nan ba mm. ya tsara mana cewa to ga abubuwan da ya kamata mace mai ciki ta yi kuma shi ya addinin musulunci yana faɗa mana cewa wata na farko ga lokacin halitta abu kaza ne to ga abu kaza ga abubuwan da ya kamata ita wannan mai ɗin ta yi to kamar idan muka je malama a wata na farko shi wata na farko aka ce lokaci ne na halittar zuciya a lokacin ne za a halicci wannan zuciya ɗin ta yaro to lokacin ne kuma za ta fara aiki a lokacin da aka halice ta ita wannan zuciya ɗin mm. lokacin ne za ta fara aiki te sai mu duba mu gani kenan shi yaro idan muka duba a nan guraren ba wai lokaci ɗaya kawai ake mashi kafafuwa hannuwa komai da komai a lokaci ɗaya allah ta'ala yake halittar yaro ɗan adam ba a'a a hankali a hankali allah ta'ala yake halittar ɗan adam To abu na farko kenan a wata na farko shine ake halittar zuciya ta wannan yaro din. Kuma a lokacin da aka halicci wannan zuciya din, a lokacin wannan zuciya din take fara aiki. Hmm. Sannan ya aka ce to kuma bayan wannan tunda a lokacin ake haihu a halittar zuciya, hmm. to ba a ma'anin mu guraren ba kawai aka hmm. faɗa mana cewa ga lokacin da wata na farko zuciya ake halitta. A'a, menene ya kamata mu yi a lokacin da ake halittar wannan zuciya dan a wannan wata na farko ɗin mm. yawwa domin tarbar wannan zuciya ɗin mm. da kuma tarbiyyantar da ita wannan zuciya ɗin da za a halittar ma yaro ɗin mm. to shine aka ce akwai ranakun alhamis da juma'a sai aka ce ita wannan mai ciki ɗin ta rika karanta suratul yasin da safat mm-hmm. Idan lokacin da ta gama karanta wannan surori din kin ga kenan tashin farko. Alhamis da Juma'a aka ce ba kullum ba. Duk ranar Alhamis da ranar Juma'a. To mace mai ciki za ta karanta suratul Yasin da suratul da Safat za ta karanta. To a lokacin da ta gama karanta wannan sura din sai ta shafa ma cikin. Da hannunta na dama za ta sa sai ta shafa ma ciki ɗin. to kin ga kenan tun anan an fara shirin tarbar wannan yaro din mm. sannan kuma aka ce a kowace safiya mm. mai ciki ta rika cin tuffa a kowace safiya ta rika cin tuffa mai zaƙi sai aka ce to kuma a ranar juma'a mm. kafin ta ci abincin safe ta sha ruman saboda shi wannan shan wannan ruman din da ita wannan tuffa din, yana tsarkake jini da ita kanta zuciya din waɗannan abubuwa kin ga an ce na farko kin ga duk ranar alhamis da juma'a za ta karanta suratul yasin da kuma safat sannan kuma aka ce duk ranar a kowace safiya ita wannan mai ciki din za ta rika cin tuffa mai zaki sannan kuma za ta samu ruman mm. ta rika sha ko da a ce bata samu wannan ruman din ba mm. to ya kasance ta samu tuffa din mai zaki mm. ta ci saboda wannan cin wannan abun yana tsabtace shi wannan jini na zuciya din nan kuma da ita kanta zuciya din yana tsabtace ta aka ce to kuma kafin fitowar rana na dai wannan watan wata wata na farko duk mm. waɗannan bayanan da muke yi mm. muna magana ne akan watan farko muke mm. magana akan shi aka ce kafin fitowar rana kuma ana so ta ɗanci turba ta imamu hussein alaihi salam ba wai kuma an ce wai ta tasa wannan turba ɗin ba ne ba ta imam hussein ta ci a'a ɗan kaɗan za ta ɓalla turba ɗin ta saka a cikin bakinta ta ci wannan turba ɗin da niyyar cewa Allah ta'ala ya ba wannan yaron nan lafiya ta ruhi da kuma uwa sannan kuma yana kare ta yana kare ta daga cututtuka kenan cin wannan turba din da wannan ruman din da tuffa din nan da za ta yi to waɗannan abubuwan suna ƙara ma yaro lafiya ta ruhi sannan kuma ta suna kare ita wannan uwa din daga cututtuka cututtuke kenan da cututtukan da za su same ta sai kasance Allah ta'ala zai kare ta daga wannan dinnan hmm. kuma ita wannan turba din ba wai an cewa dole irin turba din nan wadda aka kwaba wadda ake yin sallah a'a idan mutum yana da ƙasa hmm. ita kanta ainihin ƙasa din ta dai wannan wannan turba wannan ta turba mutum ya san dai turba din ce ta kasar ce ta yawa ƙasar ce dai wannan ta karbala din nan hmm. ta imamu husaini to sai aka ce ɗan kaɗan mutum yake sha ba wai da yawa mutum zai dinga iba yana zubawa ba yana sha a'a dan kaɗan aka ci dan balli dan kaɗan mutum zai balla sai ya saka a bakin shi sai ya sha wannan abubuwa din sai aka ce akwai yin salloli yin salloli na farilla akan lokaci kuma kafin sallah din dole ya kasance ta yi kiran sallah da ikama amma ta yi kiran sallah da ikama. to a lokacin da take wannan kiran sallah da ikama din za ta ɗaura hannunta mm. a saman cikinta mm. to sannan sai ta yi waɗannan kiran sallah din yawa da wannan iƙama din mm. to a lokacin da ta yi wannan kuma sannan kullum ta ɗauki dabino ana son a kullum ta ɗauki dabino guda biyu ta karanta suratul qadar sannan ta ci wannan dabino din kenan a lokacin da ta zo kin farko aka ce abu na gaba shine aka ce yin kiran yin salloli akan mm. lokaci na farilla mm. kowane aiki mai ciki take yi mm. kowane irin aiki ne in dai ba ya kasance wannan aiki din ba kamar za a yi cewa yana da zarura ne idan ba ta yi shi ba to wani abu zai iya gittawa shi wannan aiki din to kowane irin aiki take yi ya kamata a ce ta aje shi sannan ta je ta yi sallah akan lokaci idan ta yi wannan sallolin farilla ɗin kuma sana aka ce a lokacin nan da take kiran sallah mm. kiran sallah da ta da ikama mm. to ta ɗauki hannunta ta ɗaura a saman cikinta yawwa mm. sai ta yi wannan kiran sallah ɗin sannan ta yi wannan ikama ɗin mm-hmm. sannan aka ce kuma kullum a kullum ta ɗauki da biyu guda biyu sai ta karanta al qadr idan ta karanta wannan sura ɗin bayan ta karanta wannan sura ɗin to sannan sai ta ci wannan dabino ɗin to kin gani mutum yana aikata irin waɗannan abubuwa mm. to kin ga tun a nan guraren mutum zai sa ran cewa lallai allah ta'ala mm. zai ba shi yaro wanda yake wannan yaro ɗin salihi ne mm. kuma mai hankali wanda dai ya tara duk wani akhlaq wanda ake son ɗan adam da shi to wannan yaro ɗin kin gani zai same shi kin ga a wata na farko kenan idan mutum ya kiyaye yana wannan abu ba wai mun ce dole ba ne ba mutum sai ya yi waɗannan ba, a'a yana dai da kyau mutum ya yi ba wai an ce wajibi ba ne ba ba wajibi ba ne ba amma musabbi ne mutum ya yi waɗannan abubuwa to kin ga kenan idan mutum yana buƙatar yaron shi ya kasance ya haiho yaro wanda zai kasance ana alfahari da shi ko zai zama wani babban malami ko dai wani abu ko ma dai menene mm. inda yaron nan zai kasance to kin gani ba wasu iyaye mm. waɗanda ba su san yaron su mm. ya kasance yana da waɗannan ɗabi'u ɗin masu kyau kuma ba wadda za ta kasance ba mahaifin da zai kasance yana son yaron shi ya kasance masu ɗabi'u mai ɗabi'u marasa kyau kowane kowane lokaci iyaye burinsu ya kasance 'ya'yansu yau salihai ne kuma suna da ɗabi'u masu kyau hmm. waɗanda za su rika alfahari da su a nan gidan duniya da kuma ranar lahira wanda idan yaro ya wuce za a ce ai dan gidan wane ne a ce hmm. kai ai dan gidan wane yana da ɗabi'a mai kyau hmm. ba uwar da za ta kasance ba mahaifin da zai kasance mm. yana ya so cewa a lokacin da yaron shi zai wuce mm. a ce wannan yaron fa a ce ai dan gidan wani ne a ce kai ai waya da mm. ɗabi'u masu kyau kin ga ba wanda zai babu wanda yake sanya ya kasance ya samu yaro irin wannan abubuwa da to kin ga lalle me ya kamata sai mu rika kiyayewa akan waɗannan abubuwa da akwai littattafai da dama waɗanda suka yi magana kan tun farkon samu kamar yadda muka kawo duk mm. na ruwayoyi din da muka kawo kusan ta mm. iyali farkon samun ciki mm. da lokacin da mace ta samu yawa abubuwa da yawa ne ba wai sun takaita akan waɗannan abubuwan ne ba kawai da muke kawowa a'a wani ɗan bangare ne wani ɗan kaɗan ne muka ɗebo daga cikin irin waɗannan abubuwa ɗin wanda ya kamata a ce ita wannan mace ɗin wadda take da ciki ta yi to kin ga kenan a wata na farko ga abin da ya kamata ita wannan mace ɗin ta yi a cikin wata na farko cin dabino mm. so biyu kawai aka ce ta wannan kullum kawai kwara biyu kawai ya kamata mm. wannan ta ci sai kuma wannan sura din da za ta karanta mm. kenan duk dabino ɗaya idan za ta ci sai ta karanta wannan sura din sannan sai ta ci ɗayan ma haka kin ga sura biyu za ta um, ita wannan sura din so biyu za ta karanta kenan sannan kuma dabino guda biyu za ta ci a wata na farko kenan duk waɗannan abubuwan da muka kawo na wata na farko ne ba wai na wata na biyu ba mm. to sai kuma shi wata na biyu din mm. aka ce wata ne na halittar bangarorin jiki da fuska a lokacin yawa lokaci ne na halittar bangarorin jiki to a lokacin kuma waɗannan bangarorin jiki ɗin za su bayyana kamar wajen idanuwa hanci mm. baki mm. da kunnuwa da mm. hannuwa da kafafuwa. Mm. duk dai wani ɓangare na jiki yawa a lokacin ne ake halittar shi mm. a kuma lokacin da aka yi wannan halitta din? to a lokacin ne wannan abubuwa din yake bayyana Kena yake fitowa a zahiri kena wannan abu din? to sai aka ce akwai abubuwan da ya kamata shi ma mutum ita wannan mai ciki din ta yi sannan kuma akwai abubuwan da ya kamata ita wannan mai ciki ɗin ta ce gashi dai malama kin kwaso mana zance sai dai lokaci ya mana halin shi ko da yaushe shine dai abokin mu To insha Allahu a zaman mu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya ko in ce za a fara mana daga wata na biyu. Saboda zan ce ba a faɗa ma komai a cikin To insha Allah Allah ya sa amfana da abin da muke karanta To mun gode malama da wannan lokutan naki da naku da kuke bamu Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau da fatan kuna jin daɗin shirinmu. Malama dai tana ta jawo mana hankalin mutane ko in ce tana ta jawo hankalin a kan abin da ya shafi al'umma ne. Domin ita al'umma ita ce ita ce mace ita ce al'umma idan ya zamanto cewa ta taimaka wurin gina abin da za ta haifo to zai zamanto an samu al'umma a ciki wanda malama ta yi mana bayanin ta ce addinin musulunci babu abin da ya bari don haka mu tashi mu nema domin mu tabbatar cewa mun gina al'umma da za mu yi alfahari da ita ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu domin ita ta tana faɗakarwa ne da ilmantarwa da kuma jawo hankalin al'umma ni da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ah, ah, ah.